yanzu haka hadakar kungiyoyin makiya a Najeriya na fama da martani game da kisan da sojoji suka yi wasu Fulani makiya fiye da goma a yankin Katibu da ke karamar hukumar la'utar jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya inda kungiyoyin makiyayan ke cewa za su bi diddigin wannan lamari tun farko dai rahotanni ko sun bayyana cewa an kashe fulani ne a yankin karamar hukumar lau cikin jihar taraba wani daga bisani sojoji suka kawo gawakinsu zuwa shekwatar rundunar 'yan sanda da ke jalingo da jihar taraba to amma kuma jim kaɗan sai ma ga wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yara labaran rundunar sojin brigadier janar teza ciku da ke cewa sojojin sun kashe wasu bata gari goma tare da tafke guda a yankin numan da ke jihar adamawa wanda kuma dukkanin su ma fulani ne a sanarwar da rundunar sojin je ta fitar ta ce an kashe su ne bayan musayar wuta da sojoji nan kuma an samu bindigogi a wajensu da dama to sai dai kuma tuni wannan batu ma su maja ce kuce inda hadakar kungiyar makiya a Najeriya ta mai da martani da cewa akwai abun dubawa akan lamarin wanda don haka ma ta kafa kwamitin bincike mafin da Umar Danburam da ke zama mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas ya ce su fa za su bi diddigin wannan lamari To mu dai mun ga an kawo gawakin mutum goma sha uku da cewa fulani ne aka kashe a iyakan Adamawa da Taraba. a daidai katibu. To mu abin da ya bamu mamaki ya bamu tsoro shine ba mu san ana yaki a Taraba ba. Mu dai lalle mun san ana rikici a Adamawa tsakanin Bacama da Fulani. Mun yi mamaki da kisa kuma ya zo ya kasance a cikin Taraba a karamar hukumar Lagos. Mun yi mamaki kuma da muka ji soja ne suka kashe su. Sai dai muna tuhuman ɗayan biyu. Ko a'a sojojin nan sun gansu da makamai ne kamar da shi shugaban kasa ya bada doka cewa duk inda aka ga mutum da makami shugaban sojoji ya bada doka duk inda aka ga mutum da makami a ɗauki mataki a kan shi ko kuma a'a an zalunce su ne kawai a banza don haka yanzu mu mun kafa kwamiti a matsayin mu na shugabannin fulani a yi bincike a gane me sababbin kisan waɗannan mutane fulani guda goma sha uku a ina ne kuma aka kashe su sannan kuma wa ya kashe su idan har doka suka taka kamar yadda aka ba da dokan hana yawo da makami to bamu da abin da za mu faɗi amma fa in an kashe su a banza ba tare da makami ba wallahi sai inda karshen kungiyar na ya kare har hek sai mun kai su don ba dalili da a kashe mana mutane da ba su yi laifi ba wannan shine matsayin mu a kungiyance kawai yanzu ma dai duk kokarin ji daga bakin rundunonin yan sanda a jiyan adama da taraba abin ko ya ci tura domin ko na ta buga lambar masu magana da rundunonin biyu to amma ko ba dauki waya ta ba haka nan mako babu amsar sagon kata kwana da tura har dai zuwa lokacin nake hada wannan rahoto kuma wannan mako na zuwa ne a kasa da mako guda da aka samu wata hatsaniya da ta faru a tsakanin fulani makiya da kuma manoma yan kabilar Bajima a wasu yankuna na karamar hukumar noman da ke jihar adamawa inda mako aka samu asarar rayuka Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.